Ahlan habibi daraja, rajab shahrun bada fihi ajab barhamu kashiful hijab abul mali warutab nada bi ala sautihi za shahru fihi yaihi ذكرى لبعض خيره يا سعد من له انتداب قدم شهر الفرد على شهور السرد رمزا إلى ذا الفرد الكولخي الأواب ذكرنا مجيئه فيه النبي نزله في رحم يعرفه بحث فيما قد قتل تشرفت طيبا يسين أنا لها سر الأمين قرية خير ويمين أصبحت من أعلى التراب مولده يوم الخميس مبارك يوم الرئيس وليس فيه من نقيس أزم به وما جلب عند انتصاف الشهر وقت صلاة العصر العظيم القدر وجاك من النسب من والد عبد الإله أزمه وفضل إله بالنافلة لم يكن قط يحتسب خير النساء إلا إلا عائشة المفضلة عائلة وأطلة والدة لذا العجاب من شعره الأول قد رأت لنا وها شق قمير وهبت واقفة بجنب جوب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 فقلوبهم في روضات جنات معرفته يحفرون وأرواحهم في رياض ملكوته يتنزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون فاستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج الفهوم فسبحان فسبحان من خصهم لحضرتي واختصهم لمحبتي وهم بين سالك ومجذوب ومحب ومحبوب والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منبئ العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار وأهل بيته الأطهار ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الختم التجاني أبي العباس ورضي الله تعالى عن فريد دهره في العلم والدين وشيخ أوانه في تربية المريدين خاتمة المحققين وحجة العارفين الشيخ الحاجي إبراهيم إنيس الذي لا يزال بفضل مولاه في جمال جلاله يهي ورضي الله تعالى عن خليفتهم ووارث سرهم الساري على نهجهم العارف بالله الدال على الله القدوة الكبير والولي الشخير والولي الشهير شيخي الشيخ أحمد التجاني خليفة الشيخ عبد القادر زاريا radiyallahu Allahu anna bihimu amin ya himmata shek. ihdiri lana bi hadhal mahdari wal ta'tifi bi nazratin tati lana bi zafari amma ba'd bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau alhamis muna da uku watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da a miladiya dubu biyu da ashirin da uku goma ga watan August a bihaulillahi wa kuwatihi za mu fara karatu littafi na maulanmu a Sheikh Ahmad Tijani Khalifatu Sheikh Abdulkadir Zaria Albaida fi maulidi sahibin faida Allah ya lamunce mana Allah ya iya mana albarkacin almadihu maulana sheikh ahmad tijani a khalifat Abdul Qadir zaria kuma albarkacin almamduhu bi hadha alkitab shine maulana sahibul faida sheikh alhaji ibrahim anyas ahlan habibi bi rajab Maulanmu Halifa ya fara da cewa ahalan habibi bi Rajab lale ya kai masoyina masoyin shehu da watan Rajab. Shaharun badafihi ajab watan da babban abin mamaki bayyana a cikinsa. Barhamu kashiful hijab barhamu wadda ke yaye hijabi yake ɗauke hijabi abul ma'ali war rutab ma'abocin ɗaukake ɗaukakewar rutab da darjoji. ahlan habibi bi rajab rajab shine watan da aka haifi maulan mushe ibrahim a rajab ɗaya ne daga cikin watanni musulunci kuma ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma guda hudu Allah na cewa inna iddata shuhuri inda Allah na shara share fi kitabillahi yau khalaqas samawati wal arda zalika ad-dinul qayyim inna inna iddata shuhuri inda Allah na shara share fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda ذلك منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين معنى watanni musulunci da muke da shi guda goma sha biyu almuharram safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir a nan an fi so da mutum ya ce rabi'u sani gwanda ka ce rabi'ul akhir yawa domin duk abin da aka ce a Sani, to ana sa rai da salis yawwa shi yasa Allah in an ce huwal awwal sai a ce wal akhir yawwa ta saboda haka da ka ce rabiul sani wanda ka ce rabiul akhir yawwa jumadal ula jumadal akhir jumadal akhira shi ma'anan haka sai rajab wadda muke magana a kansa da yake wannan wata aka haifi maulan mushi ibrahim rajab ma'anan rajab shine girmamawa eh rajab ma'anansa girmamawa kuma masdari ne wanda ya zama alamin sunan wata yawwa zaka ce rajaba yarjibu rajban wa rujuban wa rijaban jam'in sa zaka ce arjabu zaka ce urjub to a wannan wata aka samu wala mushe ibrahim watan rajab saboda haka sai ya dace da dama abin da ya zo a ciki ja almurajjabu fil rajabi yawwa abin girmamawa ya zo a cikin wata mai girma shi yasa larabawa sukan ce ishrajaban tara ajaban ma'ana ka rayu karimi insha Allah zaka ga abin mamaki ishrajaban tara ajaban na'am a rajab shine watan da aka samu aka haifa haifi maulan mushe ibrahim shi yasa Maulan Halifa ya fara da wannan kalma cewa lali ya kai masoyi na masoyin shehu ina ma lali da watan Rajab shaharun bada fihi ajab watan da wani babban abin mamaki ya bayyana a cikin sa yawwa wani babban abin mamaki in ba an ce abu kaza abin mamaki ne to dole sai ka ga wani abu wanda ya na mamaki Malamu Shehu Ibrahim yana daga yana da ajaib da yawa amma yana daga cikin abin mamakin sa da yayi a cikin minti ɗaya sai da ya musuluntar da mutane sama da dubu hudu yana cewa laƙantu alafan walan tu'adda kalimatar tauhidi fatul hadda yawwa yace mutum dubu hudu sama da dubu hudu mutum dubbai mun laƙana musu kalma ta musulunci a cikin ƙanƙanin lokaci eh har yake cewa fakultu la ilaha illallahu محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء nufusu Ya ce kowa sai dinga faɗin wannan kalma a ƙanƙanin lokaci to shi yasa idan an ce wannan abin mamaki ne ai lallai abin mamaki ne kuwa yasa shaharun bada fihi jabin. wata ne wanda babban abin mamaki ya bayyana a cikin sa barhamu kashiful hijab kamar ka ci akar mukun lahu to wane ne wannan babban abin mamaki sai ya ce barhamu kashiful hijab shine shi Ibrahim wadda ke ɗauke hijabi yawwa wadda ke shi Ibrahim wadda ke ɗauke hijabi hijabi shine abin da zai shiga tsakaninka da wani abu hmm. yawwa sai a ce hajabahu yawwa shi yasa kamar misali yadda Qur'ani ke cewa kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksubu kaga saban Allah ne ya shiga tsakanin mutum yawwa da zuciyarsa yawwa kallabar rana ala kulubihim ma kanu yaksibun shine rayin tsatsa yawwa arrayin yawwa yawwa gaban sai aka ce kalla inna kalla innahum an rabbihim la mahjubun yawwa summa innahum lasalul jahim to wannan shine hijabi yawwa maulana shibran yace ma ma hasalal hijabu hasalal iqab hmm. yawwa in dai aka ce ga hijabi to iqabu zai zo shi yasa kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun sai aka ce summa innahum la salul jahim yawwa wannan shine hijabi kuma ana so mutum ya kokari ya samu fana'i e, ya zamana ga hakikanin hakikanin hakikanin mahalicci ka san shi yawwa kare ka yadda wani abu ko sabon Allah ya shiga tsakaninka da da Allah ka ɗauke shi to idan kana ta shehu da ya zo sai ya ɗauke duk abin da zai shiga bawa da mahaliccinsa yawwa na zunubi na ma'asi ya haɗa shi da istighfari salati annabi hmm. yawwa sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda wani shayir ke cewa ne man absara al-khalqa kasarab faqad taraqa anil hijab man absara al-khalqa kasarab faqad taraka anil hijab man absara al-khalqa kasarabi faqad taraka hanil hijab in dai kai ya kallan in dai kai ya kallan a halitta kaman sarab ka walwainiya ka kalle su cewa ba wanda zai cutar da kai hakikanin cutarwa ba wanda zai amfanar da kai hakikanin amfanarwa sai Allah to wannan ka samu fana'i shi yasa aka kwatanta aikin kafirai da da sarab والذين آمنوا أعمالهم كسراب بشيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا a لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب يوا ya zamana kaman ka walwainiya ka wal sarab shine idan kana tafiya zaka ga kamar a gaban ka can sai ka hangi wani abu mai kama da ruwa idan ka je wurin sai ka ga ba wannan abin yawwa to wannan shine hijabi mutum ya kokari ya ɗauke komai abin da ya same ka ka tabbata Allah shi ya kaddara maka to wanda zai kai ka wannan hadarin shi ne maulan mu shehu ibrahim barhamu kashiful hijab abul ma'ali war rutab maulan mu shehu ibrahim shine mabocin daukake daukake war rutab da darjoji a wannan zahiri yake idan ɗaukaka ne da shuhura da kuma yada addini musulunci a san mutum a ko'ina to to maulan shehu ibrahim ya yi fice akan haka hmm. yawa idan kana so ka fahimci wannan hadisi na abu huraira da yake cewa إن الله إذا إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في, في, في أهل الأرض أو كما أو كما قال الرسول إذا كنا suka fahimci wannan hadisi to ka kalli shi Ibrahim yake cewa idan Allah ya so bawa za ga Allah zai ga kira Jibrilu ya ce kaga wani ina son sa Jibrilu jibrilu kuma sai ya gayyaci mutanen sama sai ya kira su ya ce ku fa Allah na son wani duk mutanen sama sai su so shi sai kuma kaga mutum ya samu karbuwa a ƙasa yawa to idan kana so ka gane wannan hadisi karara ka kalli Maulana Shehu Ibrahim ba inda ba san shi ba kuma akan yada addinin Allah saboda haka idan an ce ma Maulana Shehu Ibrahim shine Abul Ma'al war Rutab shine mawacin ɗaukake kakewar rutab da darjoji to wannan a fili yake maulana halifa ya ci gaba da cewa na dabi'a ala sautihi za sharu fi ihya'ihi cewa wannan wata za sharu wannan wata na dabi'a ala sautihi yana kira da babban muryar safi fi a zuwa raya wannan wata dan menene zikira li ba'd khairihi dan tunatarwa ga shashin alkhairansa ya sa'ada man lahun tadab ya arziki wanda ya amsa wannan kira wannan ana ce masa التشبيه al-isti'ara al-makniyya isti'ara al-makniyya shine a faɗi al-mushabbahu sai a ƙaddara al-mushabbahu bihi yawwa kaga tunda aka ce na dabi'a ala shaharu a wannan wata yana yin kira da babban murya wake yin kira da babban murya ba mutum bane to kai sai ka fahimci da wanda ake kamanta ake kamanta wani abu da shi shine al-insan wannan shine kamar faɗin Allah wa lahuma janaha zulli minar rahmati tunda an kawo janahu fuffuke me ke da fuffuke ba tsuntsu ba to saboda haka nan zaka gane cewa an an kaddara a tsa'ir. an kawo almushabbahu sai aka shafi almushabbahu biji to shine wannan na dabi'a ala sautihi sharu fi ihya'ihi wannan wata yana yin kira da babban murya fi ihya'ihi a cikin rayawarsa zikira li ba'd khairihi dan tunatarwa ga sashin alkhairansa ya sa man lahun tadab ya arziki wanda ya amsa wannan kira eh ya arziki wanda wanda ya amsa wannan kira ya isa babban alkhairi samuwar maulan mushe ibrahim a cikin wannan wata eh, maulan khalifa ya ci gaba da cewa قدم شهر fardi ala شهور sardi Ramzan إلى fardi الفرد الكولخي awwab an gabatar da sharul fardi a watan rajab dama can da aka ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara sharan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum da aka ce minha arba'atun hurum to wayannan guda hudu masu girma wanda yake tun a zamanin Larabawa na farko ba sa yaki a cikin wayannan watanni guda hudu to wayannan guda hudu to a salasatun sardun ne wa wahidun fardun ɗaya uku a jere yawa uku a jere ɗaya kuma a ware kawai idan ka ce zulqa'ada sai ka ce zulhijja al-muharram wa'innan su ne salasatun sardun uku guda uku a jere sai kuma wahidun fardun shine rajab to an samar da kuddima sharul fardi kaga idan ka jero su yanzu misali in ka ce al-muharram safar yawa idan ka ce al-muharram safar sai ka ce rabiul awwal rabiul akhir jumada ula jumada al-akhir kaga rajab sai ka zo rajab tukuna can sai ka je ka samu su zulqada zulhijja al-muharram to an gabatar da a sharul fardi akan wa'innan watanni masu alfurma guda hudu yawa shine rajab a idan ka duba guda ukun nan ma a su duka a cikin watanni alfurma ka samar da shi ana fahimta kaga kowane mutum haihuwa biyu ake masa mm. akwai haihuwar da baba zai yi akwai haihuwar da mama zai yi mm. yawwa kaga shi shehu haihuwar da mahaifinsa na abdullah ya haife shi da shi ya haifi shehu ne a cikin watan zulqa'ada idan ka lissafa daga zulqa'ada sai ka ce zulhijja almuharram safar rabiul awwal rabiul akhir mm. in ka je har rajab zaka samu wata tara ne yauwa to saboda haka shi shehu uh, mahaifinsa uh, abdullahi ya haife shi a cikin watan zulqa'ada uh, shi kuma ita kuma mahaifiyar shi ta haife shi a cikin watan rajab kuddima shaharul fardi an gabatar da shaharul fardi watan rajab ala shuhurus sardi akan watanni wa'innan guda hudu masu alfarma dan me ramzan ila zarfardi dan nuni ishara zuwa ga cewa ja alfardu fil fardi hmm. yawwa dan nuni zuwa ga Maulana Shehu Ibrahim al fiye awwab wanda yake mutumin Kaulaha mai mai da lamarinsa zuwa ga Allah a dama ya hayati rumuzun kullu wa isharatu tafassaru ma ma zalika al bu usira yace komai a rayuwa na idan ka lura zaka zaka fahimci wani abu a ciki na'am sai yace zakara na maji'uhu fihi nabi nuzulahu fi rahimin ya arifuhu bahasu fi ma karkuti hmm. ya ce maji'uhu fihi zuwan shehu a cikin watan rajab zakkara na annabiya hmm. ya tuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce kuma nuzulahu fi rahimi saukarsa a cikin mahaifa ya menene ya arifuhu bahasu fi ma karkuti hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi haihuwar farko daga mahaifinsa a sayyidina abdalla idan ka ɗauko idan ka ce rajab Sha'aban, ramadan shawwal zulqada aha sai ka ce zulhijja almuharram safar rabi'ul awwal kaga wata tara kenan wata tara kenan to saboda haka an haifi manzo Allah sallallahu alaihi haihuwar farko daga babansa a cikin watan rajab ne a cikin rajab din nan shine kuma haka haifi maulan mu shehu ibrahim annan shi yasa maulan mu halifa yake cewa zakara na uhu fihin nabiyya zuwan shehu a cikin watan rajab ya tuna mana da annabi nuzulahu fi rahimi annan kuma a annabiya badalul idrabi ne yawwa domin shi badalul idrabi shi ibdalu na mutabikun wa mashtamal au balu au bayana al aulabi bal yawwa badalul idrabi ba irin to duka ne suna kama da badalul nisyani badalul galati ba irin kace na mai ajruma ara'aytu zaidan aratta an taqula zaidan alfarasa aratta an alfarasa fagalitta fa abdalta zaidan minu a ba irin wannan bane shi badalul idrabi shine almubaddalu da almubaddalu minhu duka kana bukatar su ba wai ka yadda ɗaya ba da aka ce zakara na maji'uhu fihin nabiya zuwan annabi ya tuna mana zuwan haihuwar shehu zuwan shehu a cikin watan rajab ya tuna mana da annabi za mu yadda wannan sai kuma aka ce nuzulahu fi rahimi bal nuzulahu bal fi rahimi yawwa saukar shehu saukar Manzala Allah sallallahu alaihi a cikin mahaifa shi Manzala ya sauka a cikin mahaifa a watan rajab shehu kuma ya fito duniya a watan rajab to haka badalul idrabi yake shine abinda zaka faɗa ka ce ka kawo bal eh, kamar yadda maulan mu halifa ya kawo annan ga zakkara na maji'uhu fihi nabiyya bal nuzulahu fi rahimi shine ka faɗi wani abu kuma dukkan su eh sai daga baya sai ga abin da kake so ka faɗi amma wanda ma ka riga ka faɗe shi shi ma ba wai ka kyale shi bane kamar ka ce khuzil qalama sai ka ce alwarakata ka ce huzil kalama sai ka ce alwarakata ga ga alkalami sai ka ce bal alwarakata ga takarda to kaga duka abokan tafiyar juna ne to haka yake ya harifu ya arifuhu bahasu fi ma kad duk wanda yake ya bincike a cikin littattafai zai fahimci haka tasharrafa ɗaiban yasin an halla hasirul amin ɗaiban yasin shine a garin da aka haifi shehu yauwa wannan ɗaya ban yasin kuma baban shehu shi ya asasa wannan garin ta sharrafa ta samu ɗaukaka da mene an hallaha sirrul amin mm. domin sirrin annabi al'aminu ya saukan mata ɗan haka shehu ya ce ya ce auda a sirrahul aminu indiya ya ce yau dai kam annabi al'amin ya ije sirrinsa a gona shi yasa maulan mu khalifa ya ce ta sharrafa ɗaiban yasin an hallaha sirrul amin yawwa sirrin annabi ya sauka a wannan wuri ɗaya ba sin karyatu khairin sai zamo a gari ne na alkhairi wayamin da albarka asbahati min a albarkacin shehu wannan garin ɗaya ba sin ta zamo ɗaya daga cikin manyan garuruwa da suke doron ƙasa mauliduhu yawmal khamis haihuwar shehu an haifi shehu ne ranar alhamis mubaraku yawmur ra'is yawmur ra'is rana wannan shugaba mubarakun ne albarka ne kaga anan kuma an gabatar da labari akan mubtada dama wannan ko ba larura ko ba waka ba kada da dama kai haka zaidun qa'imun kace qa'imun zaidu wannan ya halasta kawai kai haka wal aslu fil akhbari inji ibn malik wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wajawwazu taqdima iz la darara ko ba wani abu zaka iya yi balle yawa balle shi mawaki yawa wajaizun fi sanati shiri salif an yasrifa sha'iru ma la yansarif yawa wasu abubuwa gashi mawaki an halasta masa yayi yawa mauliduhu yawmal khamis mubarakun yawmul ra'is rana wannan shugaba mubarakun rana ne mai albarka walaysa fihi min nahis ba wani matsala a cikin sa ba wani hisanci a azimbihi mai ban mamaki ya girmama a wannan rana wa ma jalab da abinda wannan ranar ya kawo mana mm. na'am idan tisafi shahari yawwa lokacin da wata ya raba ya kai rabi sha biyar ga wata halla azimul qadr mm. a'a ta safi shahari waqta salatul asr a lokacin la'asar hal azimul qadri mai girman alqadari ya sauka waja kamilan nasabi yazo kuma mai cikakken nasaba yawa mana idan ka je idan ka bi al'amuran shehu yadda yace ne yace khirli saban fudala wa khirli min kulli shay'in khairahu wa kulli ya yayi addu'a ne addu'a kuma tuntuni Allah ya amsa masa yace khirli sahaban fudala wa khirli min kulli shay'in khairahu wa kulli Allah ka zaba mun sahabbai mafifita Allah wa khirli min kulli shay'in khairahu duk abin da yafi Allah ka zaba mu wannan abu hmm. ya zo a watan Rajab an haife shi kowa ya san ga yadda Rajab yake an haife shi a yaushe ranar alhamis ya zo waktal asiri hmm. lokacin da ma Allah ke rantsuwa da wannan lokaci wal asri wal asri hmm. innal insana lafi khusr hmm. komai na shehu zababbe ne yawa khirli ya sahaban fudala wa khirli min kulli shay'in khairahu wa hmm. khirli min kulli shay'in khairahu to haka kuma da matunti Allah ya riga ya ma shehu haka a maulan halifa ya ce waja a kamilan nasab shehu ya zo ne mai cikakken nasaba nasaban shehu cikakke ne yanzu idan ka duba shi shehu shehu ibrahim dan shehu abdullahi shehu abdullahi dan sayyidi muhammad sayyidi muhammad dan sayyidi madimba madimba dan bakaru bakaru dan muhammadu amin muhammadu amin dan sambo sambo dan rida rida shi kuma dan shamsuddin almaisi shamsuddin almaisi kuma shi dan hamid hamid kuma dan habibullah habibullah kuma aidan shi kuma dan rida rida kuma ɗan Ibrahim, Ibrahim ɗan Sadiq, Sadiq ɗan Safar, Safar ɗan Batulu, Batulu ɗan Da'atu, Da'atu ɗan Makimba, yawwa Makimba ɗan Ukubatu, Ukubatu ɗan Nafi'u, Nafi'u kuma shi kuma ɗan Abdukais, Abdukais ɗan Aqilu, Aqilu ɗan Amiru, waja a kamilan nasa. Ka gani? Wani in baka hattara ba da ka ce wani dan wani to kan aje na ukun nan sai ga an samu <laughs> an samu matsala saboda haka da mutum da mutum ya san shi dan wani kakka matsa in ba haka ba sai dai aje a samu to insha Allah sai dai da ta yi to amma ka ji yadda a cikin su ma akwai wa'inda direct ne akwai wa'inda su suke yaban ma'aiki a cikin su hmm. waje a kamilan nasab eh to haka shehu yake yawwa indan tisafi shahari وقت صلاة العصر حل عظيم القدر وجاء كامل النسب يا زومي تككن نسبا من والد عبد الإله عظمه وفضل إلهه بالنافلة لم يكن قط يهتسي يوا daga mahaifinsa Abdul Ilahi yawwa hayati rumuzun kulluha wa isharatu to ka gani alhamdulillah shehu ya samu a wannan albarka da wannan sirri na soyayyarsa da manzan Allah sayyidina rasulullah abdullah mahaifinsa maulan mushe ibrahim a'a mahaifinsa abdullahi to to to to a to a'a shehu alfahari yake da haka yawa, ba wai yana alfahari ne da haka ya samu wannan soyayya shi dama komai nashi zaka ga yana jingina shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu shi komai nashi yadda yake cewa wa man bi sifatil mustafa ala kullahu hayatan wa mautan nala izzan mubajjala komai naka inda ka danganta shi da ma'aiki to kai ne mai girma hmm. to shi komai shehu kaga garin garinsa dai ba shi yasa yake cewa a menene sarala hasirru madinatun nabi habasa ha fi bila tarayyubi hmm. yace sirrin madinar annabi yana su zuwa ga madinarsa hmm. yawwa saboda haka ba wani matsala sara laha sirru madinatin nabi habasa ha tanfi bila tarayyubi a walidin abdul ila mahaifin shehu abdul ilahi azzamahu wa faddala ilahuhu bin nafila Allah ya girmama shehu da da sa Allah ya girmama baban shehu Abdallah da samu shehu wanda yake abin da yasa saka kira shehu da annafila nafila shine wani abu wanda ya biyo bayan farilla ko wani abu wanda ya biyo bayan manya yau to shi shehu a cikin 'ya'yan mahaifinsa yauwa shi na baya-baya ne amma kuma a cikin girma na gaba-gaba ne yauwa ma ba kaman shi min walidin abdul ila azzamahu wa faddala a ilahuhu ubangijin shehu ubangijin baban shehu faddalahu ya fifita shehu ko ya fifita baban shehu bin nafila da samu wannan nafila ko ƙaruwa yau lam yaku kaddu ya tasi wanda shi mahaifin shehu bai taba tsammani cewa zai zai zai zai zai samu irin wannan haihuwa ba amma kuma saboda shi ma bi ne mai zaman kansa eh kuma inda aikin mutum shi Allah idan ya tashi kyautarsa zai ma ne ya zama fadlul la yutihi man yasha hmm. amma aikin da baban shehu yayi in kuma an ce ya samu irin shehu wala garwa hmm. saboda shi ma wani bijimi ne a cikin waliyyai. yawwa khairun nisa'il maulan mu ya ci gaba da cewa khairun nisa'il a'ila aishatul mufaddala aqilatun wa akila walidatun lizal ujab hmm. yace fiyayyen mata na dangi shine Aisha almufaddala mafificiya mai hankali marashiyar tanka yawwa walidatul lizal ujab ita ce a mahaifiya ga wannan babban abin mamaki idan ka duba a farkon littafin nan a littafin shehu kashful albas za ga maulan musaidi ali sisi yana ta faɗin mahaifiyar shehu yana ta faɗin yadda take har yake cewa ma yake cewa maulatuna aishatu bintu sayyidi ibrahim wa hiya radiyallahu anha a uh, muzja'alaha ta ta walidi hadha sheikh ma zalat ma'niyatan bi ridahu mujtahidatan fil bururi lahu mm. wa lam taf'al qat ma yaghdibuhu aw yasu'uhu aw ma yughayyiru khatirahu aw khatir al ikhwani wal ya ce wa wa ma rafa'at sautaha fawka sautihi aha haka yace yace walam tukhalifu fi shay'in ma aslan wa mata ashara wa mata ashara ilaiha imtasalat to haka take ce tunda take bata taɓa ɗaga murya wa ma wamata wamata ashara ilaiha imtasalat ko gyaran murya yayi to ta san yake nufi baban shehu nan da nan za ta je ta yi kuma yace wa kana taf'alu ma'ahu kullu jamili abin da ya kamata mai kyau ka haka mahaifiyar shehu take yi da baban shehu a wa kana taf'alu ma'ahu kullu jamili wa tas'a fi kulli ma yurdihi duk yadda za ta yi ta nemi yardar mahaifin shehu to hakan nan take yi saboda haka wannan wani babban karatu ne anan yanzu kuma da ta yi haka ta bi mijinta ta ta yi wannan kyawawan halaye da menene kuma ta haifa ta haifa mm. Lizal Ujab ta haifi wani babban abin mamaki a duniya Kesa a eh samu dan idan ka samu nagartacciyar mata insha Allah insha Allah zaka samu nagartattun yaya. Hmm. akwai wani mutumin yana da wani makoci makocin nan kuma yana musguna ma mutumin nan sosai sosai sosai yana musguna masa hmm. sai mutumin nan ya fara ganin alamu cewa fa komai zai ya faruwa irin zai ya mutuwa shi kuma ya rasa da me zai saka ma wannan makocin shi dake ke musguna masa sai ya kira matar shi sai ya ce wacce kina ji iza an iza ana mitu fatazawwaji jarana ce in dai na mutu ina so dan Allah ki auri ki auri makocin mun nan ita kuma ita kuma dama gaskiya lalatacciya ce ba biyayya ba gata nan ne dai ga musgunawa sai ta tambaye shi sai ta ce a ah, wali maza sai ta ce sai sai sai sai sai sai ya ce mata da ta tambaye shi to dan mene sai sai ya ce mata hmm, ai mutumin nan da kake gani ya mun abubuwa da yawa amma abin da ya mun na ƙarshen nan ba a ne na katan wa gashani wa gashani fiha wa ana uridu an agushahu fiki ce hmm. wallahi wata taguwa ya sayar mun kai mutumin nan duk da ya mun abubuwa da yawa ma na ƙarshen na gaskiya kwana mun rai wata taguwa ya sayar mun gaskiya shi ya mun algushu ya yaudar ya cuce ni a ciki to ni kuma da nayi tunani nayi tunani sosai sai na ga kawai ki aure shi dan kika aure shi zai kwashi duk sakayyar da ya kamata a hannunki to to to to kaji shi yasa samu nagartacciyar mata yana samar da nagartattun 'ya'ya Allah ya azurta mu daga nagartattun yayan hmm. shehu ya ci gaba da cewa Maulana khalifa ya ci gaba da cewa min shaharihil awwali qad ra'at linha wa hasaqat shukku kumairi wa habat waqifatan bijan bijub yace lokacin da mahaifiyar shehu Sayyidatu na aisha lokacin da take da cikin shehu wata na farko yace sai sai ta yi mafalki kamar irin gata nan tana kusa da wani rijiya haka ga wata ya faɗo daga sama kuma watan da ya faɗo sai ya tsage ce misharihil awwal qad ra'at linahwaha ra'at linahwaha sakat shukku kumairi sai sai ta ga kamar wata ne ya faɗo sakada yawa ita kuma wahabat watan ya faɗo ya tsage ita kuma wannan lokacin halakau ne ha waqifatan bijan bijin mm. yawa tana tsaye kusa da kusa da rijiya kawai da ta ga haka da ta yi wannan mafarkin da ta tashi da sassafe da tashin ta kawai sai ta je ta samu mahaifin shehu sai ta ce kuma kumullahu kun ji kun ji kun ji abin da na gani kun ji abin da na gani sai da yake shi kuma mahaifin shehu da yake kuma mahaifin shehu wani bahari ne babba yawwa duk fannuka ilimin an tara hmm. sai ya yi tunani sai ya ga a dama fa mutum ya yi mafarki ya ga wata ya tsage masu fassarar mafarki fa sun ce fa yawwa ta dullu ala mulkin ala adilin au alimin kabiri ko za ki haifi babban masarauci ko kuma za ki haifi babban malami a duniya kuma kuma sai sai mahaifin shehu ya ƙara dubawa cewa kuma ai an ce anna man ra'al qamara in shaqqa duk wanda ya ga yayi wannan mafarki ya ga ga wata sai suka ce malamin malaman masanan mafarki sun ce sun ce a'a hakan tadullu ala zuhuri ayati wata Allah zai bayyanar da wata aya babba yawwa Allah zai bayyana da wani aya babba shi kuma da ya ga haka sai ce domin ai malaman malaman malaman masanan mafarki sukan ce a'a tunda dai Allah ya ce iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar hmm. ita kuma ta ce ta mafarki ta ga wata fa ya fado ya tsage gashi gashi gashi to babban abu zai faru to mahaifin shehu sha Abdullahi da ya ga haka sai ya yi mata irin abinda annabi Yaqub ya yi da annabi Yusuf lokacin da annabi Yusuf ya zo ya samu annabi Yaqub ya ce ya ce ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina ci gashi gashi fa na faga shamsa wal qamara na faga rana wata duka ne sun zo mini suna min sujada annabi Yusuf ke gaya ma annabi Yaqub sai ce a ah, sai annabi yakubu qala ya bunayya la taqsusu ka ala ikhwatika yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubi yace sai sai ce a a shiru shiru ka ga mu kowa to shine maulan mu khalifa ya ci gaba da cewa fa alimat bi annahu hmm. ibnun azimun sha'anuhu basharaha waliduhu summa naha an khitab yawwa fa alimat daga nan da mahaifin shehu ya sanar da ita cewa a ai mafalkin da kika yi ki shiru kake gaya ma kowa sai ta san cewa bi annahu ibnun azimin sha'anu yawa da eh, ne wanda yake lamarin sa yana da girma sosai basharaha waliduhu sai mahaifin shehu ya dinga mata albishir ai wanda kika haifan sha Allahu kaza ne kaza ne amma kuma sun mana haha an hida ta amma shiru sai hana ta kar ta gaya ma kowa ya hana ta kawai ta ta shiru sabida an fahimci cewa abin da take ɗauke da shi wani abu ne babba to alhamdulillahi yau sabida muna cikin shirye-shirye na na hidiman da ke gabanmu za mu takaita a nan Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin almadihu albarkacin almamdohu mhm. Allah ya iya mana dama ba mu iya ba Allah ya ba mu albarkacinsu Allah kuma ya sa ya zama muttasili albarkacin a maulan mushe ibrahim albarkacin masoyinsa babban masoyinsa babban hadiminsa babban halifansa a maulana a sheikh ahmad tijani halifatu sheikh abdulkadir zaria wadda yake wannan kasidarsa albaida ta bi duniya yawwa kuma in dai faɗin shehu ne in dai sanin shehu ne to duk wanda ya samu wannan littafi albaida to insha Allah shehu bai da ƙarshe amma dai wannan littafi sai dai ya ƙure ka amma ba dai ka ƙure shi ba hmm. yawwa to saboda haka mun gode wa Allah Allah ya bamu albarkacin wannan littafi Allah ya bamu albarkacin wanda ya wannan littafi shine Maulan Khalifa Allah ya ƙara masa rahama Allah ya ƙara masa karaman lahira a ah, nan muna cewa